بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba soko yiwa gila mi fa bayani na shi bebe ya tiya a hadisi shi annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam yi na wa ba zai tiya husnul khulq wajen wangewa na shari'a cewa gambe musulmi shi galaba suna a abdullahi bini amr bunu as bini as radiyallahu anhuma qal lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخلاقا متفق عليه sahaba ci ko da igan abdullahi ya giyan an ya giyan asina so cube boyu yuto babu ga kede annabi sallallahu alaihi wasallam wufe zabayan alfasha za ke beto alfashe na etun gosu etun bibici ɓata adina nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a fiye bayina etun guru a shaga a fiye bayo har su ko bana na da fi waju fe ga za inna khiyarakum zai da alkhairi ga ta ce musulmi wana ta ce musulmi shi wani gai a hasinukum a halaka zai gwaji hujja ga yin sandoro da ke ga yawayo gwajin wangi wai gigun da su koya za gwajin da dema wai lasa shi su ma ba so shi gamala mini gwajin wangi o ehun musulmi fi wa wuce ibn mudamini sifa gina aljanna jin wal kazimin al ghaiba wal afina anin nas wa gajin an wuce wa wadan galugo ya wuce lawo gaga na gwana ma galugo lawo lotuya ga cika buci ma kendo za a jega zan da sha jega da yi ni gana wa gana ndo ci ga wuya wa shan gace ndo ci wuyi mi an ni ba ndochi bula na ana keimi bula na ana keyi bukpara ta wani siffa za kirkira mini siffa yi mi alijanna je wal kazimin al ghaib e uje ga na ya na e tita cha wada e la mi tu uje na nia je gabe yi oyin je gabe ze mi ogo azila ke ya ke ya wani siffa za guruja wajewu aga oni egbana amma ki so cewa bai wayo ayan wuje wa galugo ya wuje na lawo ga ga na ma galugo ya wuje na lawo ce ko be o ko faskan ciwo kafiri ciwo galugo lawo gi to ko ma to ko gi faskan ciwo wal afina anin ga e wona ade le ga le fa na ci gazan doga daki wa ba wuce ga mana wuce ena a ga daki a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai ga alita da fata na zai gwaji wuce ga zandoro na e zai ce duniya ba kiwoyo a sha ni waye ma yo kiwoyo a sha ga daki wa ba amma gani sai faza gurujo aja faya gani bai zai ji jalefi da dan ni boji wanjo aga ga lo boji wanji shi bewo ga mini ubo alawa ya niye ma wala hakuri waje bai zabe ko fayan o maje to kago yin jinga bugo jemaji tafifa na ngai la musulmi jiji lafiyo ngai la mi fedu lafiyo